a yau fadar shugaban kasa ta aiko mai ba shugaba buhari shawara a harkar shari'a okoyi obono obula domin ya amsa tambayoyi da 'ya'yan kwamitin suka yi to sai dai sun amincewa da shi a cikin fushi da bacin rai mr obula ya yi min bayani kamar haka he has not taken the senate to court he has taken four persons to court. They are not the Senate. Being president of the Senate does not make you the Senate of the Federal Republic of Nigeria. Okoye Obla ya ce ministan shari'a Abubakar Malami bai kai majalisar ƙara kotu ba, ya kai ƙaran mutane hudu ne zuwa kotu, kuma su ba majalisar ba ce. shugaban majalisar dattawa ba majalisar ba ce ministan shari'a abubakar malami ya yi amfani da hurumin da kundin tsarin mulki ya bashi ne wajen gurfanar da waɗanda ake zargi gaban kotu sakamakon bincike da 'yan sanda suka gabatar wanda ya nuna cewa sun haɗa kai sun yi dokokin jabu a majalisar dattawan bayan zaman da aka yi sai na tambayi ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin sanata joshua lidani ko menene suka so su sani da suka gayyaci ministan shari'an sai ya ce in ya zo za mu tambaye shi menene ya faru wane doka ake amfani da shi da aka gabatar da wa'ina a gaban kotu in ya yi bayani ya gamsar da majalisa shi kenan kamar kun yi katsalandan ne cikin harka da ke gaban kotu da gurfanar da shi shugaban shari'a na kasa ko me za ka ce a game da haka ai eh, majalisar tarayya ta yi zaman nan tun ba a kai su kotu ta shigar da wannan magana a majalisa aka tattauna aka ce to a kira shi a tuni jana ya zo ya bayani tun da yanzu bai zo ba wani mataki za ku ɗauka za mu mayar da magana wa majalisa mu wakilci muke yi za mu mayar musu da magana mu ce to ga abin da ya faru madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya